This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen wasan murya Amurka a wannan dare kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. a jamhuriyar nijar ana jin bune ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niya a birnin kwanni sai a duniyar gizo a voahausa.com da kuma sashen hausa.com To jama'a barkanku da wannan lokaci Aliyu Mustapha Sokoto tare da Usman Kabara a Washington muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan. Bayan labarai za mu kawo muku mu na wasanni a takaice amma kafin ku ji shi ma sai mu fara kai ku jihar Kebbi mun ji zargin da APC take yi wa PDP na cewa ita PDP din tana shirin ta tafka magudi a zaben gononi na GB abinda PDP ta ce ba gaskiya ba ne. wannan ya saba ma tsarin zaɓe ya zaba ma tokar zaɓe kuma ya saba ma tsarin mulkin najeriya inda ana kullawa da hukumar zaɓe da ko ɗan bajirsa guda ba su samu to bayan wannan za mu taɓo wannan batu da ya zama ruwan dare yanzu a can najeriya ɗin yawancin mutanen da suke kwarara cikin apc yanzu bayan an ci zaben shugaban ƙasa din nan mutane ne wayanda kawai za su biya rina ne su sha kiɗa ba amma ta akida ce ta kai su ba kawai mutane da ba sa iya zama cikin wato ba tare da mulki ba To za ku ji hirar da muka yi da ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyun siyasar Najeriya kafin kuma mu zo mu buɗe layuka mu ji naku ra'ayi kan wannan batun. Ya kuke ganin maganar aƙidar nan ta 'yan siyasar Najeriya in ma akwai ita aƙidar. Lambar mu waya dai ita ce plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida ga labaran duniya. To jama'a tare da sallama barkanmu da dare ga kuma cikakkun labaran. Kasar Somaliya ta sa takwicin dala Amurka har dubu ɗari zuwa dubu ɗari da hamsin ga duk wanda ya tona asirin yadda za a kamo mutane goma sha ɗaya daga cikin shugabannin 'yan kungiyar ta'addanci ta al ciki har da babban jagoran su Ahmed Umar Abu Ubaid wanda shi kaɗai za a sa takwicin dala dubu ɗari biyu da hamsin bisa zargin aikata kisan da aka yi a Kenya. Kakakin gwamnatin kasar wato Ridwan Haja Abdiwali ya faɗi cewa shi wannan kuɗi da za a saka na neman a bada tukuici to har da muhammad muhammad wanda ake zargi bisa shirya harin jami'ar garisa da aka rasa rayukan ɗalibai guda 148 da kuma wasu da yawa da suka jikkata jami'an gwamnatin na kenya dai sun ce a kudin tukuici ne ga duk wanda ya kama 'yan ta'addar ko kuma yi sanadiyar ba da bayanin yadda za a same su a cafke tuni dai akwai kuɗin da gwamnatin kenya dama ta saka ga duk wanda ya yi sanadiyar kama shi muhammadu wanda aka fi sani da duliya dai to yanzu makonni biyu kenan wato ana ta ruwan wuta da sojan taron dangin da saudi jagoranci suke kan yan huti wato yan tawayen kasar yaman kenan amma kuma tsaye da su yan tawayen har yanzu yana cin tura sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce sun damu ainihin da jin cewa iran tana marewa wasu 'yan shiyar hutu din baya wanda suke yin wannan tawayan a can kasar ta yamma gidan talabijin din iran na press tv dai ya ruwaito alje larba cewa an ga jiragen yakin ruwan iran din sun tasirwa tekun da ke kusa da kasar ta yamma amma hafsan sojan ruwa din na iran habibullah lasayyar ya ce ayar tawagar za ta je ne wannan wuri domin ba da kariya ga mayakan wato akan iyakar zirga-zirgar jiragen ruwan kasar ta da kuma tsare su iyakokin kasar babban jagoran addini na iran ayatollah khamenei yau alhamis ne yake faɗa cewa ai har halin da saudi take yi na kisan gilla ne saboda haka dole a dakatar da su kerry ya faɗa kafa watsa labarai ta pbs cewa amurka tana nan tana ganin goyon bayan da iran ɗin take biyo yan hutu ɗin da kuma yadda iraniyawan suke daɗa shiga yamen a kowane mako To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. babban jagoran kasar iran din ayatollah khomeini ya ce ah, ya bukaci cewa kasashen turai da su cirewa kasarsa takunkuman da aka kakaba mata don cimma matsayar karshe a shirin makamashin nukiliyar kasar iran wanda suka kulla tsakaninsu da kasashe guda shida masu karfi a duniya duk da haka babban jagoran ya nuna goyon bayansa a kan yarjejeniyar sannan ya ce a shirye suke su sadaukar da wasu al'amura da ke martaba darajar kasar ta iran malamin ya soki amurka kan takardar da ta fitar mai nuna cewa a washington cewa ga yadda yarjejeniyar ta kasance wanda ya kira haka da mugun nufi a jawabin shugaban kasar iran hassan rouhani ya ce tehran ba za ta yarda da mataki na karshe na jan yarjejeniyar ba har sai an janye mata waɗannan takunkumai da aka kagaba mata To a ƙarshe ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta duniya da ake kira Amnesty International ta ce ana samun wani sabon salo daga mayakan da ke goyon bayan wato na rasha na 'yan tawayen kasar ukraine kenan wanda ta ce hujjar wata sabon alama ce da ke nuna irin mummunan yanayi da mutane suke shiga a gabacin ita kasar ta ukraine kungiyar ta ce ta ga wani bidiyo wanda ke nuna yadda aka tsare kuma aka azabtar da wani sojan ukraine da ake kiran shi eho branosti a lokacin da ake masa tambayoyi inda daga baya dai ƙarshen ta ya zo ya mutu da kuma wani bidiyon da ya nuna ga wakil wasu sojojin ukraine su uku da aka kama su a dabaltsefe a ranakun biyu da 13 ga watan fabrairu da ya gabata da kuma nan ma aka ga alamun harsasai a kawuna da kuma gangar jikinsu wanda aka ajiye su a dakin gawa da ke can donetsk sha labaran duniya daga sashen da amurka a washington jam'iyyar apc a jihar kebbi ta ce ta bankaɗo ta makarkashiyar tafka magudi na npdp amma npdp sun ce karya ake musu me ya faru ne murtala jam'iyyar ta apc a jihar kebbi a wani taron manema labarai ta ce ta sami kwararan hujjoji na yunkurin pdp na tafka magudin zaɓe a zaɓen gwamna da za a gudanar jibi a asabar ciki ku har da wani faifan bidiyon da ke nuna zaman wani taron tattaunawa tsakanin ɗan takarar gwamna na pdp ɗin da jami'an hukumar zaɓe na ƙananan hukumomi kusan su saba'in da aka gudanar a gidan shi ɗan takarar alhaji sani dododo shine sakataren watsa labaran jam'iyyar ta apc a jihar duka eos ɗin da a cikin jihar kebbi da eos ɗin su na ƙananan hukumomi a ce sun zo gidan ɗan takara ɗan takarar jam'iyyar pdp janar bello sarkin yaƙi ya zo ya gana da wayan mutane a cikin gidan shi domin a samu damar yin wanga zaɓe da za a yi na gwamna da kuma 'yan majalisar jihohi rajamu to saboda haka mu muka ga cewa ya dace mu shaida ma duniya cewa wannan ya saba ma tsarin zaɓe ya zaɓa ma tokar zaɓe kuma ya saba ma tsarin mulkin najeriya to sai dai kakakin jam'iyyar pdp a jihar ibrahim ummai ya musanta zargin batun cewa mun yi mitin da hukumar zaɓe magana ta gaskiya ba gaskiya ba ne zargina domin mi ɗan takararmu yanzu haka bai cikin birnin kabe na daji to wanda an daji wajen neman kuri'u ina ya ga lokacin tsayi ya ce ya yi mitin da wasu hukumar zaɓe babu wani abu da hukumar zaɓe za ta iya ba ta kai nasara domin ai jam'iyya a dawa na inda aka yi tonar jiha inda ana kullawa da hukumar zaɓe da ko ɗan majalisa guda ba su samu amma ya zan hukumar zaɓe ta ƙasa kowa abbe ya ba mata ba har tunanin cewa ana haɗa baki da wani a rashin gaskiya ga wannan lokaci mu ba da a pdp muna ganin kamar ba a wa hukumar zaɓe adalci ba. shi ko kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa da ke jihar ta kebbi jibril ibrahim zarewa wanda ya ce ya sami kokin jam'iyyar a rubuce yana ganin ko da an gudanar da taron ba zai yi wani tasiri ba. na ɗaya hukumar zaɓe ba ta keɓewa da wata jam'iyya ta yi shirin harkar zaɓe jam'iyyun siyasa akwai bukata mu kira su to muna kiran su mu bayani maganar cewa an je an yi kiran mitin kamar yadda na ce hukumar zaɓe ba ta yi matsayinta ta shirya zaɓe domin ta ɗau jam'iyya a matsayin su ɗaya saboda haka ba wani tsari da za ta koma ta shirya domin a fitar da wani ko ko domin wata jam'iyya. zaɓen na gwamna a jihar ta kebe dai wani fagen daga ne na fafatawa tsakanin jam'iyyar adawa ta apc da jam'iyyar pdp mai mulkin jihar wace ta sha kayan gaske a zaɓen shugaban kasa da 'yan majalisar tarayya da aka gudanar murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a nigeria to a gaishe kamar tula me ra'ayin ku game da aƙidar 'yan siyasar najeriya ne ganin irin sunaye da kuma yawan mutanen da ke takwarara zuwa cikin apc tun bayan da jiran muhammadu buhari ya lashe zaben da ya lashe wasu suka fara tunani game da aƙidar su 'yan siyasa na najeriya za mu ji ra'ayin ku akan wannan amma tukuna bari ku ji ansa da na samo daga wajen madugun jam'iyyar pdm bashir yusuf akan fargaba cewa watakila ko an kama hanyar mai da najeriya ƙasa ɗaya mai jam'iyya ɗaya ne a ba ni da wannan fargaba gaskiya domin idan ka lura da zaben nan da aka yi na shugaban ƙasa da kuma zaben majalisar wakilai da kuma majalisar dattawa za ka ga cewa har yanzu dai a pdp tana ɗan shure-shure ba ta mutu ba tukunna. amma alhaji bashir idan ka yi amfani da abin da ya faru a arewa kaɗai inda jam'iyyar apc ta kwashe jihohi goma sha shida ta bar pdp uku me ya rage kuma a zaman eh, yanki akalla yanki ɗaya mai jam'iyya ɗaya eh to ai abin da ya ja wannan kusakanci ne da rashin iya mulki na pdp shi ja wannan pdp ta shekara goma sha shida tana mulkin najeriya ta yi abin da ta ga dama har ta tura mutane zuwa jikin bango suka nemi lalle ya kamata da ya kamata a kawai ita daga mulki ai wannan kokarin kawai ita daga mulki din nan shi ya jawo wannan to amma yanzu eh, alhaji bashir idan ka dubi yadda mutane suke kwarara kusan yanzu manyan kusoshin da suka rage a cikin jam'iyyar pdp kalilan ne daga lokacin da buhari ya ci zaɓe zuwa yanzu nan na farko ya me martanin da zaka mayar game da yawan mutane da suke canza shekara daga pdp ko kuma su jam'iyyu suna shiga apc wallahi gajiya ne mutane ne suka gaji da irin salon mulkin jam'iyyar pdp shi yasa ake samun wannan amma najeriya ba za ta iya zama kuma har abada ba za ta zama ƙasa mai jam'iyya ɗaya ba tilo domin idan ka lura akwai ɓangarori da yawa a ƙasar akwai addinai daban-daban musamman manya-manya addinan nan guda biyu sannan kuma akwai akidu daban-daban ba za ta yi a ce jam'iyya ɗaya duk za ta biya muradin waɗannan. Amma magana a aƙidun nan da ka ɗauko shi yasa ah, nake tuna cewa wasu na ganin cewa 'yan siyasar Najeriya galibin su ba sa da aƙida ganin yadda suke ta hawan jirgin wannan jirgin na Buhari ah, jim kaɗan bayan da ya nasara bayan kuma an san Buhari sau hudu yana tsaya zaɓe kafin ya ci zaɓen nan amma yanzu da ya ci zaɓen nan sai gashi kowa yana ta kwarara ciki ina aƙidar 'yan siyasar Najeriya. abin da ya ja wannan abin da ake faɗa jiki magayi din nan shine ne ja wannan don pdp ta ba wa mutane wahala ta azabtar da 'yan najeriya wani jirgin annabi nuhu ya zo saboda haka kowa yana kwarara domin dai a tsira a fita daga wannan halin da ake ciki. To amma amma amma Alhaji amma Alhaji Bashir me yasa dan siyasa ba zai haƙura da halin da ya samu kansa a ciki ba dole sai ya kasance tare da gwamnatin da ke kan karaga mulki ne? halin da ake ciki yanzu kasar najeriya ake so a ceto idan babu kasar ba jam'iyyu ma ba za su ya kasa an ce daki baya faduwa ragaya ta tsaya amma ba na jin za mu kai za mu samu kan a wani lokaci da za a ce jami'a ɗaya ita kaɗai take tasiri a Najeriya. Yanzu daga abin da ya faru kafin ma mu ga abin da zai faru a zaben gononi in ka duba eh, yawan jihohin da Buhari ya ci da kuma yawan 'yan majalisun tarayya na wakilai da na dattawa kusan ko ina APC take da rinjaye. ashe eh, bai kyautu a ce akwai wata karfar jam'iyyar adawa da za ta sa ido a kan jam'iyya mai mulki ba don kada ta wuce gona da iri ko da ta buhari ce haka ne amma abin da aka rura shi shine kafin apc ta wannan gagarumin wato wa wasu ta kwashe wayannan kujeru ipdp ta riga ta abin da ya faru shine da pdp ta samu sai ta ɗauka cewa 'yan najeriya sun zama bayi ta ringa yin abin da ta ga dama to neman maganin wannan ne ya ja wannan amma na tabbatar maka cewa nan da shekara yanzu kaga mu muna da jam'iyyar mu ta PDM kuma jam'iyyar mu tana nan ta mutu ba amma dai wannan guguwa da buhari da ta zo ta shafi kowace jam'iyya a najeriya na kuma ji wasu suna cewa ai mutane da yawa da suke kwarara zuwa cikin apc dinnan wasu ba za su canji halayensa ba idan suka shiga cikin apc din halayen da suka ɗebo daga cikin pdp din nan in ma nagari ne in ba nagari ba ne da shi za su je don haka idan da aka taru cikin apc da halaye irin waɗannan me zai faru wannan kuma gaskiya ka yawancin mutanen da suke kwarara cikin apc yanzu bayan an ci zaben shugaban kasa din nan mutane ne wayanda kawai za su biya rina ne su sha kiɗa ba amma ta akida ce ta kai su ba kawai mutane da ba sa iya zama cikin wato ba tare da mulki ba mutane da ake cewa wato wanda koyaushe su uwarsu tana gindin murhu kuma kailo abin nan sakaina masu iya ruwa to wannan nima ina jan hankali apc su hankali da irin waɗannan mutane in ba ya sa abu ma za su iya kawo musu fitina a cikin jam'iyya. kwarai mm, da gaske to mu gode alhaji bashir to na gode na gode to alhaji bashir yusuf kenan madugun jam'iyyar pdm a najeriya yake magana game da canjin shekaru da 'yan siyasa suke yi suna ta kwarara zuwa cikin jam'iyyar apc to mun ji ta shugaban jam'iyyar pdp kufa masu sauraron mera an ku game da wannan magana ta ƙidar 'yan siyasar najeriya ku shirya ku kira mu a lambar mu mai plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin ku fara kira namu bari mu karama marigayi musa dan ba'u da allah ya mashi rasuwa cikin makon a sakwato. kone-kone cikin ƙasa ta da tanzo mara ƙasa duk wannan bai da kyau an yi hasarar dukiya wani buha rayuwa jama'a na ya tambaya ku ga da an kai wa an kai wa ita

yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun bude buɗe layukanmu domin jin ra'ayinku game da ko 'yan siyasar Najeriya na da aƙida ko ba sa da ita. Bari mu share fage a jigawa. alo Assalamu alaikum. salam wani ne? Ah, mai magana Muhammad Hamisu da cikin garin Bafirka, ƙaramin hukumar shiga. To Muhammad idan ka kalli abin da ke faruwa yanzu me ra'ayinka game da aƙidar siyasa a Najeriya? Eh to, ni dai shawara ne ba ba kai. na'am to eh, bana jin kada kyau bari mu je kwantagora ka sake kira mu in kana jin mu muhammadu ah, wa ke kira da kwantagora Malam Umar Idris da Kwantagora. Malam Umar baka ya dare. Eh, kana ji 'yan siyasa nan na Najeriya suna da aƙida ko ba sa da ita? To, ni dai a yadda na gani a yankali da su a yatara. atara. Su suwaye kenan. Su masu canjin shekar nan. masu dawowa cikin apc daga wasu wurare eh, eh, musamman a wannan critical period amma ya kake ganin aƙidar mutum yana wata jam'iyya don an samu canjin mulki ya koma ya tashi ya koma wata jam'iyya eh to akwai hatsari kwarai da gaskiya wani irin hatsari saboda eh saboda in dai mai aƙida ne na gaskiya hmm. to tun da aka fara nan lokacin zai yi mu na canjin fati ba sai lokacin da aka kai ga success a wani stage ba to mun gode muhammadu bari mu je taraba halo waya taraba salamu alaikum alaikum salam salamu alaikum alaikum salam wane ne a yakubu sama ne Mali Yakubu daga daga Jalingo jihar Taraba. To Mali Yakubu barka da riya kake ganin batun aƙidar 'yan siyasa nan namu na Najeriya. Eh to kamar irin wannan canjin sheka da ake yi. Mm. A gaskiya ya kamata ita fatin apc eh. kana kuna ji ina jin ka kuma na ji ina jin rediyon ka bai kamata ina jin ka rediyon ka ba ya kamata ka kashe rediyon nan in muna magana sai mu ji juna to ya daina ko eh ya daina kace bai kamata apc ta yi menene ba yawwa bai kamata apc ta sa ido sosai akan masu canjin shekar nan eh. musamman irin su kainuwa sarkin abin nan shakai na gidan iya ruwan nan irin su isa ta shirin nan. Eh. Me yasa me kake so ta kula da shi me ya hadarin me hadarin su a gurin APC? Hadarin su shine duk inda ta juya su kawai abin nan ne kawai su hmm. kawai su sun zama karago ne kawai ba su da wani baya ba su da akida kawai. Hmm. To eh, eh, ba su da akida wa'annan. To shi kenan to mun gode mali mun gode mali yakubu. Sannan mu na mun Taraba na irin su Joli. to mun gode malam yakubu to bari mu je bauchi halo bauchin ma ta bace kenan halo a ah, to babu bauchi to idan yanzu ka za kamo tashar nan tamu muna magana ne game da aƙida ko rashin ta ko aka haka ta 'yan siyasar najeriya gane irin da ake ta samun 'ya'yan jam'iyyar pdp suna barin ta suna ta kwalara zuwa cikin jam'iyyar ita apc din tun lokacin da jiran muhammadu buhari ya ci nasara to an ce kama ko wani ke kira daga kwantagora halo to yana jin mun samu matsala daga mutanen ko kuma daga wayar gora saboda haka a ci gaba da kokari dai kamar da na ce lambar mu ita ce plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna su mu rayuwar ku ne wani mu je kamarun halo eh. wa yake kira da kamaru kan maganar buhari da ake to ina jin ka kana jin mu da kyau daga kamaru ko daga kamaru aka ce kake kira ko Usman ne Usman Bukar ne daga Kamaru magana. To Usman muna magana aqidar yan siyasa na ji kace kansu magana bale amma muna son magana aqidar canjin sheka ne. Kana kana labarin abin da ke faru a Najeriya ko? suna ji abin da ke faruwa game da canjin shida kan gaskiya akwai ɓata gari a cikinsu hmm. akwai kuma wanda ba ɓata gari ba ne akwai wanda dama saboda gwamnatin da take ci suna binta ne saboda su samu abincinsu hmm. idan suka riga suka bangare sai abincin su a zuba masa amma malam usman bai kamata a ce idan kana cikin jam'iyya ba kamar kun daura aure ne da ita komai ya faru kuna nan tare eh to ka san wani na tsoron ya fita a lokacin saboda kar abincin ce ba ka san wasu suna da dukiya suna gudun kada su fita ya musu barna a dukiyarsu shi yasa haka ne to bari mu koma cikin Najeriya a Yobe hello wane ne daga Yobe eh babu Abubakar ne daga Yobe to babu kana jin magana da muke batun aqidar nan ta 'yan siyasa da ke ta canjin shekanan ya kake ganin shi eh a hakika wannan eh, canza shekara 'yan najeriya ba za su iya yin adawa kamar yadda 'yan nijar suke adawa ba in hmm. suka rike adawa sun ga sun nasara su ci gaba da hassan to amma ya kamata a ce eh, baba adawa aikinta shine ta tabbatar da jam'iyya da ke mulki bata wuce gona da iri ba wurin abubuwan da ta turba kenan ba eh abin da ba ta yi sai a dinga adawa da abun amma su ba su da hakurin da za su yi adawa ne sai su dinga bin abun da gwamnati take don su samu abun da za su yi to madalla to bari mu karasa a jihar nasarawa Salamu alaikum eh, wa alaikum salam wato ra'ayina eh, sunana isiya ko abdullahi daga nasarawa wato ra'ayina kan wannan eh. abu da 'yan jam'iyyar pdp suke komawa eh yi sauri hello hello eh wannan eh da suke komawa jam'iyyar apc to daga cikinsu kamar yadda wani dan uwa da ya kira zai bayani cewa wasu kwaɗayi ne wasu kuma Aisha eh, Malam Isiyaku ka fara lokacin mu ya kure don haka dole mu ja birki ana. To bari mu sake janyo Murtala Farukun sanyi ne bamu. Wasanni a takaice. an tsara rukunoni tare da jadawalin fafatawa tsakanin kasashe a wasannin neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka mai zuwa a shekara ta 2017 a kasar gabon rukunin farko wato rukunin a na da kasashen tunisia da togo da liberia da kuma djibouti sai rukunin b wanda ya kunshi jamhuriyar demokradiyyar congo da angola da madagascar da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya rukunin c ya kunshi mali da equatorial gini da benin da kuma sudan ta kudu a rukunin d akwai burkina faso da uganda da botswana da kuma comoros island zambia da congo da kenya da kuma gini bissau su ne suka hada rukunin e yayin da cape verde da morocco da libya da sao tome za su fafata a rukunin f nigeria da masar da tanzania da kuma kasar chad ne za su fafata a rukunin g yayin da a rukunin h kuma akwai kasashen ghana da mozambique da rwanda da kuma mauritius zakarun afirka wato cote d'ivoire da sudan da saliyo da kuma gabon ne a rukunin i sai rukunin j mai kasashen algeria da habasha da lesotho da kuma seychelles yayin da rukunin k yake da senegal da jamhuriyar niger da namibia da burundi rukunin l ya kunshi guinea da malawi da zimbabwe da kuma swaziland yayin da rukunin karshe wato rukunin m yake da kasashen kamaru da afirka ta kudu da gambia da kuma mauritania bayan fafatawar dai zakarun rukunonin goma sha uku za su sami tikitin shiga gasar kai tsaye yayin da kuma za a zaɓi ƙasashe biyu da suka zo na biyu a rukunoninsu da suka fi sauran abin a zo a gani matsayin najeriya ya ragu a jadawalin kasashen da suka fi iya taka leda a wasan kwallon ƙafa na hukumar fifa na duniya najeriya wacce a da take ta 41 a duniya a yanzu ta koma ta 45 wannan ko na da nasaba da wasanni biyu na sada zumunci na baya-bayan nan da najeriya da ta buga da kasashen uganda da kuma afirka ta kudu inda ta kasa tabuka abin a zuwa gani ghana ma ta tashi daga matakin ta 20 zuwa ta 23 kai hatta zakarun afirka ko da ba ta tsira ba domin ko daga matsayin ta 20 ta koma ta 23 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kusan shekara 23 kenan da ƙasar Amurka ta amince da 'yancin kai da ɗiyauci da yankunan ƙasashen Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan da Uzbekistan. Lallai Amurka na cikin ƙasashen farko da ta yi hakan. Tun bayan wannan lokaci ta yiwu fuskar da muke kallon yankunan Asiya ta tsakiyar ya canza. amma ƙudurinmu na tabbatar da dangantaka mai ɗorewa na bunƙasa muradanmu da abubuwan da ke da amfani a nan gabanmu a yankin ba zai canza ba a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken and the reason for this is simple our security is tied to a stable central asia and at the same time we see a region of enormous potential kuma dalilin hakan abu ne mai sauƙi tsoronmu ya ta'allaka ne akan ɗorewar zaman lafiya a yankin asiya ta tsakiya kuma a lokacin guda muna ganin yankin a wani gurin da za a samu ci gaba sosai yankin da zai iya zama hanyar tattalin arziki daga Istanbul zuwa Shanghai da kuma samar da hanyoyin kasuwancinmu, fasahohinmu da kuma bunƙasa eh, ƙirƙire-ƙirƙirenmu. Kuma yankin zai iya samar da kaya da makamashi da zai bunƙasa tattalin arzikin yankin kudu da gabas na Ashiya. Kuma yankin zai ƙarfafa da daidaita canje-canjen da ƙasar Afghanistan ke yi da kuma tafiya tare wajen yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi da ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayi da haka muna ƙara faɗaɗa jami'an tsaron haɗin gwiwar mu, da kazakhstan da ƙarfafa jami'an tsaron iyakar eh, tajikistan da tafiya tare da uzbekistan domin yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi muna nazarin ƙalubalen tsaro na bai ɗaya da kazakhstan sannan kuma turkmenistan muna samar da ingantacciyar fasaha da daƙile fasakauri da safarar mutane wannan shine ra'ayin gwamnatin amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to sai labaran ma ta kace ga labarai a takaicen zamu kawo yanzu nan To kasar Somaliya ta sa tukwicin dala Amurka 100 zuwa 150 ga duk wanda ya tona asirin yadda za a kamo mutane goma sha ɗaya daga cikin shugabannin 'yan kungiyar ta'addanci ta al ciki har da babban jagoran su Ahmed Umar Abu Ubaid wanda shi kadai an dora tukwicin dala Amurka ɗin 250 bisa zargin yadda ake cewa sun kashe mutane a kasar kenya kakakin gwamnatin rwanda din rudwan haji abdulwali shi ne ya faɗi haka a sashen somali na murya amurka a kasar haka kuma in muka kuma yamman za mu ji cewa makonni biyu na ruwan wuta da ake ta yi a kasar na kokarin hana 'yan shi'ar huti kutsawa cikin kasar abin ya ci tura domin kuwa hakan bai hana su kutsawa cikin kasar ba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce suna damuwa matuƙa da maganar iran na mara 'yan shi'ar ta huti baya a kasar yamen ta gaishe ka usman to jama'a abin da ya sauka kina a wannan lokaci sai gobe da karfe na safe muna fatar bulu muku da mu na farko mu dawo kuma da wani da karfe takwas yanzu a madadin dukkan ma'anan sashen hausa murar amurka inda muke misalin karfe biyar na la'asar a musamman shi usman kabara da ya taya ni gabatar muku da wannan shiri na wannan dare da kuma julie leathers relation da ta bada umarnita da dukkan sauran ma'aikatan sashen wasu na murya amurka aliyu mustapha sakwato ne allah ba alheri sai you This program has come to you from the Voice of America, Washington.